danna subscribe sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen hikima tv da zarar mun dora jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yan uwa da sake kasancewa wannan can nami albarka wato hikima tv da fatan kuna nan lafiya da fatan kuna jin daɗin kasancewa da wannan na mai albarka hikima tv So muna roƙon Allah ya karɓi ibadunmu na wannan wata na Ramadan na azumi da muke gabatarwa Allah ya karɓi ibadunmu. muna roƙon Allah kuma ya taimake mu kan harkokin da muke Allah biya mana buƙatun mu na alkhairi sannan kuma Allah ya sa mu yantattu a cikin wannan wata haka zalika kuma muna roƙon Allah wannan masifa da ta addabi duniya wannan cuta wanda ta addabi duniya muna roƙon Allah ya kama na ƙarshen ta Allah kuma ya yaye mana waɗanda suka kamu da ita Allah ya ba su lafiya waɗanda kuma ba su kamu da ita ba ubangiji Allah ya tsare mu albarkacin wannan wata mai albarka Allah ubangiji ya taimake mu ya kuma yaye mana wannan annoba da ta addabi duniya baki ɗaya. To a yau darasin mu da zamu yi insha Allahu darasi ne akan yanda za ku yi mai da cikin wayar ku ta Android ya koma baƙi ta zama baƙa. Kamar yanda kuka sani cikin wayar Android za ku duba kamar wajen ya danganta da lancar da ka ɗora ya ganshi wani fari wani shuɗi so amma za ka iya zama da shi baƙi wato dak ya zama baƙi kenan haka duhu kenan ta yanda za ka yi protecting ɗin idonka ko dai wani abun. Kamar dai yanda kuka sani sauran wayoyi masu futures irin kamar su Infinix, Huawei da sauransu iPhone duk wayoyin an yi su da sun an ba su damar in suna so su mai da cikin wayar su ya zama baki ko ina ya zama baki a cikin wayar sai kuma aka samu wasu wayoyin kamar irin su Tekno da sauransu waɗanda futures ɗinsu ba su kai wancan ba su kuma ba su da wannan damar to dalilin haka ne ya samu ka zaƙulo wani application wanda zai taimaka maka wajen mai da cikin wayar ka ta ya zama baki abin zai zama gwanin sha'awa kenan so dalilin haka ne yasa muka kawo wannan darasin to amma kafin nan abin da muke bukata muna roƙon da ku danna subscribe wannan jan rubutun idan mun ce subscribe idan kun yi subscribe to kun zama membobi a cikin wannan channel na Hikima TV kenan kun zama biyan mu kenan to idan har ka riga ka yi subscribe a da to yanzu ba sai ka yi ba ba a buƙatar ka sake kai ka riga da ka yi kuma ka danna ƙararrawa kenan amma idan mun ce subscribe ba wai kullum mun zo bidiyo za ku ji mun ce ku danna subscribe ba to muna nufin sabon zuwa da ba su danna subscribe ba su muke buƙatar su danna waɗanda suka riga suka danna to sun danna shi kenan mun gode muna godiya ko muna jin daɗin da ƙarfin gwiwa da kuke mafi dai kawai kuna kallon bidiyon da muke kuma kuna share ɗinsa domin wasu amfana sannan kuma kuna liking akan kowane bidiyo da muke ɗora muku idan kun ji daɗinsa to abin da muke buƙata yanzu in kai sabon zuwa ne ka danna subscribe kamar haka in ka danna to sai ga ƙararrawa ta fito daga nan ita ma sai ka danna ta sai ka taɓa wannan all in to shikenan kaya abin da muke so so yanzu za mu je kai tsaye ga shi wannan application da fara za mu shiga google play store ne mu ɗauko application mai suna poco launcher domin da shi ne ake gabatar da wannan abin so mu mun riga da mun install sa mun ɗauko shi ba mu buƙatar mu sake ɗauko saboda haka zan ajiye muku link ɗinsa a comment na farko sai ku duba sai ku ɗauko shi so bayan kun ɗauko sai mu shiga sai ku install sa sai mu open ɗinsa da zaran buɗe to zai dan buɗe zai jira kamar ai mu jira shi kamar haka gashi nan nan kuna gani to kamar haka gashi haka ya buɗe to sai mu taɓa wannan I have agree I have read and agree to policy I privacy and policy and user agreement sai mu taɓa wannan me good sai mu taɓa apply to ba mun taɓa sai mu taɓa alo ɗin nan kamar haka so sai mu ɗan jira kaɗan in mun taɓa apply ɗin za mu ɗan jira shi kaɗan ne kamar haka yawwa to yanzu ga shi nan lancar mu ta hau ita wannan poco lancer ɗin ga shi nan to yanzu sai mu danna ok shikenan za mu iya saita ta a default wato ta zauna dindindin ko kuma mu bar ta dai ba sai mun saita ta ba to yanzu gashi nan shine cikin lancar mu kamar yadda kuke gani haka shine cikin lancar tamu gashi nan nan wannan shine cikin lancar tamu da ta kawo kamar haka kamar haka yadda kuke gani haka ta ga idan mun ja sama nan to kun ga gashi nan cikin wayar tamu ya koma fari so wannan gun da kuka ga fari zamu iya zamar da shi baki to idan zamu zamar da shi baki ɗin to sai mu lura daga nan ga wani yanka yanka guda uku sai mu taɓa shi nan kamar haka nan sai mu taɓa shi bayan mun taɓa shi bayan da aka rubuta background so sai mu shiga wajen to ga duck nan ga kuma light to yanzu sai mu taɓa duck ɗin idan mun taɓa duck ɗin to ya riga da ya zama baƙi to sai mu taɓa apply nan na ƙasan nan kenan to idan mun taɓa apply shikenan yanzu cikin wayar insha Allah za mu ga ya koma baki da ja cikin menu ɗinta to gashi nan kun ga ya riga da ya koma baki kun ga abin ya zama abin burgewa idan kun janyo sama nan kun ga fari haka amma idan kun duba daga ciki gashi nan ya zama baki so akwai wani ƙarin abu kuma bayan wannan abin da za mu yi yanzu shine zaka iya me da zaka iya sa kala da ƙasa nan haka wanda duk kalar da kake so dukkan wani jinsi ko nau'in application da ya danganci yellow ko ja to shi zai fito ma saboda haka idan zaka fidda wannan alamar sai mu taɓa wannan mu sake taɓa wannan yanka yanka guda uku Ba mun taɓa wannan yanka yanka guda uku sai mu ƙasa mu shiga app drawer nan drawer sai mu shiga bayan mun shiga sai mu enable na nan group icon by color sai mu yi shaka shi ma nan animation in color categories ni ma sai mu enable ɗinsa so sai mu dawo baya mu sake dawa baya kamar haka so kun ga idan kun lura ga kaloli nan daga ƙasa nan sun fito sun bayyana wanda idan muka duba ta farko ita ce ja ta biyu yalwa ta uku koriya ta hudu shuɗiya ta kuma biyar ita ce ruwan duhu ko kuma ruwan ƙasa so amfanin waɗannan abubuwa shine in ka taɓa ta farko haka ja to duk wani application wanda yake da nau'in ja a jikinsa to zai bayyana ma a nan kenan kaga in zaka nemo shi ba shi ka wahala ba idan ka sa application kana amfani da mai ja ne to ka taɓa jar kala za ka ga ya fito ba sai ka zo kana duddubawa kana shan wahala so sai yalwa ita kuma idan mun taɓa yalwa to duk wani application wanda ya danganci yalwa a jikinsa so zai fito a nan shi ma ga hinan kun ga lokaci kaɗan sai mu nemo shi ba tare da wani ɓata lokaci ba sai kore ita ma idan da application wanda ya danganci kore shi ma ga shi nan irin su whatsapp hausa me da sunan da sauransu to duk gashi nan masu kore da sun fito sai shuɗi ita ma idan muka danna haka to dukkan wani application wanda ya danganci ko kuma yake da launin shuɗi a jikinsa so zai fito gashi nan ya riga da ya fito sai ka yi amfani da shi sai ita ma ruwan ƙasa ko ruwan duhu shi ma gashi nan baki kenan duk wani application wanda yake da baƙi a jikinsa sai ya riga ta fito to kun ga wannan lancar tana da matukar amfani sannan kuma ku iya sacin application idan kun shiga nan ku rubuta sunan application da kuke so kamar yanda dai sauran lancoci suke yi so ina fatan kun ji daɗin wannan darasi kuma kun fahimci wannan darasi ƙarshen wannan darasin kenan daga nan hikima tv saboda haka ku ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci kuma kada ku manta ku yi sharin wannan bidiyo da Allah domin wasu su amfana sannan kuna like idan har bidiyon ya burge ku mun gode.